الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقائد ذنبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرمات إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ya kama bangare na biyu kuma a wannan gini na hudu da nake gabatar da wannan daura mai albarka littafi na uku da za mu karanta a yau insha Allah shine kitabul iman na al-imam na al-imam al-qasim ibn sallam abu ubayd rahmatullahi alayhi malam abu abu ubayd yana mana bayani akan imani cewa ba ya sauka ne a dunkule ya sauka ne a rarrabe kamar yadda alƙur'ani ya rarrabe ya kafa mana hujja da alƙur'ani ya kafa mana hujja da hadisai cewa akwai hadisin da ya ambaci ayyukan imani guda hudu akwai wanda ya ambaci ayyukan imani guda biyar akwai hadisin da ya ambaci ayyukan imani guda tara akwai kuma hadisin da ya ambaci fiye da haka wannan na nuna cewa ashe imani ayyukansu sun sauka ne a hankali gwaggwadon tarbiyyar sahabbai da Allah madaukakin sarki yake sanya yi a hannun manzansa sallallahu alaihi sallam to da ka ayyukan imani ba su cika ba sai ranar da aka gama saukar da alkur'ani to shine sai yake cewa da ya kawo waɗancan hadisan da suka bambanta a ƙirgar adadin ayyukan imani mai hudu mai biyar mai tara da makamancin haka sai ce fazannan jahiluna sai waɗanda ba su sani ba suka zaci بوجود هذه الأحاديث فظن الجاهلون بوجود هذه الأحاديث sai waɗanda ba su san fuskokin waɗannan hadisan ba suka zaci an naha muka na sai ba tsori cewa wai hadisan suna cin karo da juna ne wani ya ambaci biyar wani ya ambaci takwas ta wani ya ambaci hudu ai malaman musulunci ma suna da ka'ida sai tare suka ce mislu hadithin a ajabi na makoma na lafi zuwa alam ba su nuna iyaka a bisu na a can a ce biyar can a ce kaza can a ce kaza can a ce kaza abin da ake nuna maka ana son ka haka da wasu mutum baka adadi ne yawa ba ana nufin kawai ka waɗannan adadin bane kaza shi ce wa inna ma wujuha ma a'lamtuka a fuskar yadda za a fassara waɗancan hadisai da suka zo suka samu bambance bambancen adadi shine ma a'lamtuka da na sanar da kai min nuzulil fara'id bil imani mutafarriqan akan cewa abubuwa na farillan imani sun sauka ne mutafarriqan a rarrabe ba a dunkula ba فكلما نزلت واحدة هذه وقت عند وتفريضة لدسين فرائض الإيمان تتوكا هذه وقت عند وتفريضة لدسين فرائض الإيمان تتوكا والحق رسول الله صلى عدد هذه الإيمان كما ذكر في رسكة عدد ونن فرائض دليل الإيمان شواء كما تنعش الإيمان كما يدير كما سوره القرآن الآيوي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر قد وتآيوي في شيء ku haɗa su alhiquha bi akhawatiha ku haɗa su da yan uwansu fi surati kaza a cikin surar kaza to haka su ma amalul ibad ثم كلما جدد الله له منها أخرى دلوك سند أن لا يسامن سامع النبي صلى الله عليه وسلم ونحو دلوك شن أي كان إيماني زاد هات العدد في من السماء يقار عدد نصف حتى جاوز ذلك السبعين كلمة حسيت وأن من أجلك إيمان تكوش بلا سبعين كنغنيكم كذلك في الحديث المثبت عنه والنشين أبوك يثبت أحسن حديث يثبت لدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضعة وسبعون ليلة أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمامة العدى عن الطريق hannun ya ce imani ya tafi gida saba'in da duniya mafifici a cikin ayyukan imani shine ne shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah sannan wanda yake mafi ƙasa shine ka ga abin da zai cutar da mutane a hanya ka kawar musu قال أبو عبيد الألامة أبو عبيد يشي حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل بن عبد صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث إسناد المعونة حديث مشير ونه كنت قلت حنيا كده الإمام أبو أبي shi kuma ya koya mana sai an ambaci hadisi sai ambaci sanadin وإن كان زائدا في العدد alaysa huwa bi khilafi ma qabla ko da ya karu akan wannan adadin to ba yana nuna cewa ya saba ma abin da ke kafin sa bane wa inna ma tilka da'a'in wa usul sai dai waɗannan da aka wuka ware su ana ambatan su to su ne da'a'in su ne shiƙai wa usul kuma su ne tuwatu wa hadihi furuha sauran kuma sai su zama rashin su ذلك في شعب الإيمان سونة تفقع وأجدا جن إيمان من غير تلك bayan waɗancan ginshika ai bishiya bishiya da ta farasta ai ta fi da ba ta kai ta haka ne kuma haka bane amma kuma tana da jizu din tana da tana da tushen ta tana da jijiyarta wadda a jizo ɗin nan huwa lalli yurtabaru aslan laha ko fatafarra'at فالشجرة الأكثر فروعا وكلن أعطى ظلا من غيرها ta fi ba da ko kuma ko kuma a'azamu ata'an lizilli bishiyar da ta farasta bai ta fi ba da inuwa fiye da watan me yasa ka daura ta fi inuwa ko da ta fi rasta da yawa kowane reshe kuma zai zama akwai ganye a cikin su haka imani yake akwai da'a'in da usul sannan kuma akwai fuhu amma dukkanin suna cikin ne a amalin imani sannan wabiha wa bi kamaliha yaqbulu al-iman wa bi nafsiha yanqusu al-iman idan sun cika sun ba su to sai imanin mutum ya cike ba su idan kuma aka samu tawaya da tasgaro a cikin su to sai imanin mutum ya zama ya samu tawaya kuma ya samu tasgaro wal iyadu billah fa nara wallahu a'lam mu dai muna ganin Allah ne ya fi sani anna hadha al-qawla cewa fadan annabi da yace al-imanu bid'atun wa sab'una shu'batan ko bid'un wa sab'una shu'batan ko bid'atun wa sab'una juz'an mu muna ganin an na hadar kaula cewa wannan batun da manzon sun ce imani ya ga sittin da wani abu akhiru ma wa qad bi da sallallahu imani shine karshen abin da annabi ya tsanta imani shi kuma yawancin malamai haka suka tafi malaman aqida da suka zo bayan al-Imam Abu Ubayd al-Qasim bin Sallam akan haka suka tafi الإمام الأجوزي رحمة الله عليه يا رب شكرا تقريبا أكون فهمت تيري بالتاك تكون الشريعة هي معتمد أعظم ليش في أكيدة أكيدة أهل السنة والجماعة حكى الإمام البيحقي يقول تكون سنة إيماني آه، المصنف على شعب الإيمان شي ما haka yi حديثنا wannan بضع وسبعون شعبة علىها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمامة العزاء عن الطريق شي ما أكن هكذا كي دسوا ما نبي حتى ذو زمن الشيخ الإسلام ابن رحمة الله عليه الإمام ابن تيمية أنا بالذات اللي يدرس الإيمان ينادى الإيمان الأكبر هو الإيمان الكبير سمينا ده الإيمان الأوسط سمينا ده كتاب الإيمان السجن بالتفنس بجاء بدأك الإيمان من قال هنا ده كتاب الإيمان الصريح هنا ده كتاب الإيمان الأوسطي سمينا ده كتاب الإيمان الكبير كتاب الإيمان الكبير شيء يقول لي بشحارة عن المكان شيء يقول لي كتاب الإيمان لإبن تيمية to kafin su duk haka ba da mai suka tafi cewa wannan fatan annabi ne shine akhir qawli fi wasfi iman cewa imani gida 70 da doriya ne sannan malaman da suka sharhin hadisin irin su ibn hajar rahmatullahi alaihi a cikin fatul bari irin su al'ayni a cikin umdatul qari da makamantansu su ma akan wannan fahimtar suka tafi sai ma su irin su al-imam a cikin sharhul muslim al-minhaj har su dauko maka tsayar riwayar da aka samo da ke cewa al-imanu bid'un wa sittuna su haɗa su fi bayani kansu لأن العدد إنما تناهى بها دومن عدد يا كيفوا لسبعين دنيا ودوريا وبه كملت خصاله kuma da saba'in da ɗoriyar nan ne ayyukan imani da ƙirgen abubuwan imani suka cika wal musaddiqu lahu qawlullahi tabaraka wa ta'ala abinda ke gaggata wannan maganar faɗin Allah wanda albarka da ɗaukaka suka tabbata a gare shi al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم يوم أقبلت لكم دينكم لتقى من بعد دينكم الدين ياتك وأتممت عليكم نعمتي سنن نتقى مؤمن إيمان نعمة نجدت نعمة الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا وما لا يلزمكم مسلمين يلزم شيء عدينكم هذا هو الآية اللي تبتدأ شيء وامنه كملت خصال الإيمان بذاك العدد كما فدل على أن هذا القول آخر ما قاله رسول الله في وصف الإيمان سوى إيمان إذا سبعين دوليان قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن كيس بن مسلم عن سالك بن شهاب أن اليهود قالوا لأمر بن الخطاب رضي الله عنه yahudawa suka ce masa sayyidina umar dan al-khattab radiyallahu anhu sai rahmatullahi alayhi innakum taqra'una ayatan ku musulmai kuna karanta wata aya law nazalat fina da a ce mu ne yahudawa aka so kamma da wannan aya lattakhadna dhalika yawma ida saboda mu yan bid'a ne da mun dauki wannan ranar ta zama ranar biki ranar biki ranar shagiri فذكر هذه الآية في ونم بيهود يكرم ونم آية اليوم أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وغضيت لكم الإسلام دينا أو بعض الآية عندما آية بك تكتيا كو ينكي من ولا آية نوة آية فقال عمر سيدنا عمر يشي إني لأعلم حيث أنزلت يشي كان لي لن تفكر مكانا لني ناسا حيث أنزلت عند أكثر كذلك وأي العالم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت سمى الناس رانا بتسوق أنزلت بعرفة أن توقد بإتني أعرفة ورسول الله سمى واقف بعرفة أنزل سمينا سيئة من أعرفة أكسو كم مصر وانا الآية أرانا حتى كم مصر قال سفيان وأشك أقال يوم الجمعة أم لا ما يشكى shin mai waya malami na da ya tashi faɗa min shin ya ce ranar juma'a domin arfan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam din nan da yayi ta faɗo ne ran juma'a eh, ranar juma'a ranar juma'a eh, annabi sama yayi arfatsa wannan arfatsa ne arfatsa ta ƙarshe Ita farko kuma ta ƙarshe a musulunci to yayi ta ranar juma'a ta faɗo shi yasa malamin ibn qayyim rahmatullahi a cikin na na'im yake cewa idan arafat rana ce mai albarka in kuma ta haɗu da ranar juma'a sai su haɗu albarka akan albarka akwai mutane da za su ga halin sami suke yi shekara nawa za a yi arafa ta faɗo ranar juma'a sannan su biya kudin aikin hajji akwai su suna nan haka za su yi akwai hadisai da aka rubuto da suke faɗin falalar arafa ranar juma'a daga manzalin sama amma duk su idanta ko kwara ɗaya da idan na ya kama da yin tsayin ya ce ranar juma'a rana ce mai falala ranar arfa rana ce mai falala to da idan falala biyu ta haɗu shi ke nan kaga daraja akan daraja haske kan haske lada akan lada da ba ranar juma'a ce قال أبو عبيد حدثنا يزيد حدثنا يزيد عن حماد بن سلمة عن عمرو عن عمار بن علي عمار قال قال ابن عباس هذه الآية ابن عباس رضي الله عنه ما كان تولى الآية وعنده يهوديون أتعرض عبد الله بن عباس أقول له يهودي فقال اليهودي في يهودي يشي لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يوم عائدا أي داموني أخسو كد ولا آية أجريم مو يهودا ودامن لو تولى رانا رانا قال ابن عباس عبد الله بن عباس يشي fa inda hada da rufi yau da hili ta buga ranar yi ta sauka wata rana ce yau ne juma'a ce ranar juma'a ci yau ne yau ne juma'a ce ranar ranar juma'a wa yau ne arafata kuma ranar arafa me yasa ake yau mu yi wannan badali ne ko aka fi bayanin ne yau mu yi hin ki يوم الجمعة يوم الجمعة يزال يوم الجمعة على يوم الأسبوعي يوم عيد يوم ثاني يوم الثاني يوم يزال يوم مجانين يوم جمعة يوم ko يوم mu يوم jiru يوم jumaa يوم ko يوم mu يوم jiru يوم bare يوم ko kuma ka ga rubuta da ke ne da kwata mubarak ko kuma wanda ya ɗan yi kokari ya sa juma'a mubarak wani ya sa hafi juma'a hafi juma'a hmm? zai suke sawa قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داوود عند داود بن عبد هند عن الشعبي قال نزلت عليه وهو واقف بعرفة الإمام الشعبي رحمة الله عليه يشي وأن آية ذات قد أن يسكن سيأتي من عرفة في نظم حل الشرك الوقت الجبار إذا شرك عن كشف إذ محل تابج تامف أصل انتباه إذا أتي سبا الموتى ومتاتم في أتي محل ko haske shi a ce iz mahallalu wa kujima manawul jahiliyyati sannan kuma an rusa alamomin da ake gane jahiliyya da su walam yatuf bil baiti umyanun daga wannan lokacin tun a lokacin kuma dama ba wani wanda yake yin tsawafi yana tsirara abinda ke jawo shi tsawafi. sun san hajji tsohon aiki shi ya sa wasu malaman yi fiqh idan sun tashi za su buga misalin istishab istishab a matsayin aslun min usul shirya tashri al su sukan kawo misalin hajji cewa shari'a musulunci ta zo ta tarar da larabawa suna aikin hajji sai ta bar su aikin hajji amma sai aka yi sai aka yi masa ma aka Da dawafi da ake yi tsirara aka ce a daina yi abinda ke jawo shi dawafi tsirara shine quraishu a matsayin su na ahlus sinana da ahlus siqaya su suke kula da alhaji su suke kula da alhadai abinda suke shi ne suna da wasu uniform harami harami da suka tanada wanda ya zo first come first wanda ya fara zuwa shi a fara ba to in suka kare duk wanda bai wai su ne kaya masu tsarki su ma usiya Allah fi haƙas ba taɓa saɓa ma Allah a cikin ba su waɗannan tufafi sau da aka sai mutum ya gusi a ɗauki wannan kayan a bashi da su zai dawaci da su zai aikin hajji wanda bai samu ba to ba zai shiga ya yi dawaci da kayan shi ba saboda ai kana ya fi laha fi ai fi tilka siyani ya kasance na saba ma Allah da wannan tifafu so da ka sai kwaba kayan shi gaba da sai a raba mata wani iyazu billah sai su zo su dawaci da daddare maza kuma sai su zo su dawaci da rana tsirara sannan addu'ar da mata suke ta dawaci in suna in suna dawaci ba ta suke اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله haka suke yi to shi ne manzansa mai ba da ƙa'ida bayan an yi fatu makka wa Allah ya tsufa ba da yawon ilbai ta ƙwaƙwaya daga yau ka a sake samun wani yana da bai sa tufafi bai zai su yi dawaci to tun daga wani lokacin ba a ci gaba ba a sake yi har to shi ne wannan kawai ƙarshen bayani ne dai na cewa addini ya cika ranar arafa arafar da manzalla suna yi a shekara ta goma aikin hajjin da manzalla suna yi a shekara ta goma tun daga wannan aikin hajjin da manzalla suna ya koma gida su bai ƙara lafiya ba har lokacin da ya tafi ila rafi ila lafiya ta cikakkiya manzalla suna bai lafiya manzalla suna bai lafiya mun gane shi yasa za ku ga a kirgin wasu malaman jira ne sun ce sun ce manzon da kuma shekara sha ɗaya a madina saboda suna ganin ai an shiga sabuwar shekara ya ya zo ya zo ya zo ya manzon sama ya sauka a madina a watan rabi'ul awwal ba a watan al-muharram rabi'ul awwal a wannan watan manzon sama ya shiga madina sannan kuma wa qubida fi rabi'in al-awwal sannan a wannan rabi'ul awwal din Allah ya kasaranta. to kaya kamar shekara ta zabi yake na wasu suke ne fazakar allahu jalla sana'uhu ikmalar dini fi hadin aya sai allah wanda ambatansa ya daukaka sai ya zama ya ambata cewa ya cika addini a cikin wannan aya wa inna ma nazara fima yuwa wannan ayar ta dauka ne a cikin abin da aka ruwaito qabla wafatin nabi sama bi ihda wa 80 Ku duba bil bi kafin manzo sama ya rasu da kwanaki 81 wata nawa kenan kwana 81 ka ga sai wata uku ba wata biyu da kwana 21 ko قال أبو أبي كذلك حدثنا حجاج عن عن ابن جريج يتي وانا مقالة ابن جريج ابن جريج عالم مكة Eh, to shi ne ya faɗi wannan magana cewa annabi salama an yayi arafat ne daga arafat ɗinsa zuwa rasuwarsa kwanaki 81 mun gane falau kana da imanu kamilin bil ikirari to sai dawo sai ce mana da imani ai kawai ka faɗi ne a baki kawai ka kai ikirari wa rasulullahi sama bi makkata sannan manzo sama yana garin makka fi awwalin nubuwati a farkon annabta kama ya kudu haula'i kamar yadda waɗancan masu ra'ayin cewa imani da baki ne kawai suke faɗa ma kanin bil kamali ma'ana to da Allah ya ce a kamaltu to da zai da wata ma'ana ce a alƙur'ani ku babu hashi Allah baya hashi ni al hashi al kalamu ghayru magana da ba ta da fa'ida amma dan a nuna maka cewa al-imani nazala mufarraqan munajjaman مدرجا حتى انتهى نزوله وكملا limamin ya sauka ne a hankali a hankali a hankali har saukarsa ta cika daga nan shi ma sai ya cika mun gane wa kaifa yuqallilu shay'an qad istaw'adahu ya za a ce za a cike wani abin da alhali abin ya tattara a cikin wa ata ala akhihi kuma abin da ba an kai karshen shi tintini kuma sai a zo a ce za a cike kamar misali da na buga mana na ruwa a wal a irin wannan misali sai wani ya baka wannan gora cike da ruwa sai sai ka cika mashi sai dai yana nufin ka zubar da wannan ka zuba wani kuma bai faɗi haka ba a magana shi ko ya faɗi kawai sai ya ba sai ya ba mutum wannan gora cike take da ruwa da ne amma ma abin da man marfin yake haka a rufe shi a rufe shi in ma wanda ake sa masa leda ne hular a sa masa hula a sama to akwai hula a samansa a samansa kawai shi kenan sai kuma ya baka sai sai gashi ka fiko komin kaga abin da zai faɗo a ranka shine ya so ya ko maka yamci sai ya mika maka ne sai ya mika maka cikakkiya ko kuma ya kasance bai san abin da yake ba ma domin bai yiwuwa abin da yake a cike a ce kuma za a cika shi mun gane to haka imani ya sauka a hankali tashin farko ikirari daga nan kuma sai aka zo aka sokar da ayyuka ɗaya bayan ɗaya irin su sallah irin su azumi irin su biyayya ga iyaye irin su kaza irin su kaza irin su kaza in mutum ya tafi shu'abul iman na al-imam bai baihaqi abun zai ba shi sha'awa da da ya rarrabe su yayi bayani kansu da kuma hujjoji daga alqur'ani da hadisi qala abu ubayd fa in qala laka qa'il idan wani ya ce maka amma hadhihi al-ajza'u thalathatu wa sab'una to wai waɗannan kashe-kashen da aka ce sun kasu imani ya kasu saba'in da wani abu wai waɗanne ne kaga shi al abu ubaidin sai ma saba'in da uku amma shi al-imamu al-baihaqi rahmatullahi a cikin shu'abul iman ina ganin sai da domin aka ce ma balagat thalathata ما جاوز الثلاثة ولم يبلغ العشرة كما بلغ الثلاثة ولم يجاوز العشرة ولم يبلغ العشرة abin da ya kai uku amma bai kai goma ba domin da ya kai goma shi kenan an samu al'ikidu al'ikidu shi ne goma 10 shi ne al'ikidu eh. in ka ce kana nufin goma biyu in ka ce salatatu wud kana nufin shekaru talatin ke kana nufin talatin ke in ka ce arba'u wud ko arba'atu ne, kana nufin 40 ke haka hamsa to tun da bai kai ikidun ba to yana na a matsayin ne yana na a matsayin bid'un mun gane kila to da wani zai ce to saba'in da wannan tsoriyar gudu suwaye a lissafa musu suwaye su kila sai a ba shi amsa hina da ku a ce masa lambu, ku san bada na majmu'atan fa musalliha ba a faɗan mana su a dunkule ba balle mu ambace su kaji sunna ko ba ambatan mana su a dunkule ba balle mu ambace su غير أن العلم da bincike, لبجك يحيط أنها من طاعة الله وتقوى دك نزل سنة سنة ما ألا تاعني دك ما ألا تقوى duk a amalin iman din nan saba'in da ɗoriya to suna cin ta'atullah wa taqwallah wa in lam tudkar lana fi hadithin wahid duk da ba ambatan mana su a hadisi ɗaya ba akwai hadisin da yake sufanta sallan manzon sallama fara ɗaya sallah mu faru da ita hadisi kwara ɗaya mana yi qayyim a cikin hadisin sunan da yayin sunan abi dawud yace duk wanda yace maka akwai hadisi kwara ɗaya da ya tattaro siffar sallar masu sama bai faɗi gaskiya ba sannan duk wanda ya ce maka hadisul musiki salata ya tattaro duk abin da aka faɗi a cikin farillan sallah ne ce kuskure ya ce hadisul musiki salata ya ambaci wasu rukunan sallah farillan sallah annabi sama abin da ya kalla daga al-musiku salatahu ya bashi amsa shine abin da ya samu matsala a sallarsa almusiyu salatu ya shigo ya salla a masallacin mazan salama yana zaune ya ce ya sallama ga mazan salama sun mata a ba a nuna ba mazan salama ya amsa masa sallama ba sai sai kirji ta faddi fa inna kalam tu sani li annahu bakhasal salatu haqqa ya tauye masalla hakkinta mazan salama ya sai da suka yi haka su uku ko sai ce wanda bi ba a saka bi haqqi la usinu ghayraha ko ghayruhu fa'allimni ce wannan aikin sallar da na ya ma'aikin Allah wallahi ba zan iya fiye da ba koya mun sai masu mai koya masa inda ya ya samu matsala to daga ba hadisin hu, salatahu bai kunshi duka farallan sallah ba to haka amali iman ba hadisi kwara ɗaya ne don kudu shi yasa idan kana son ka samu siffar sallar manzon salama sai dai kai sai ka tattaro hadisai mabambanta kamar yadda al-allama sul albani rahmatullahi alaihi yayi a cikin sifatu salah sifatu salatin nabi min at-taqdir ila tasdiq annaka tara ka da riwayoyin hadisai ba mabambanta sai ta taro maka sai ka samu cikakkiyar siffar sallar manzo sun yake ta annaka tara kamar kana ganin sallar yayi nan Allah sama yana yi ta mun gane shine sai ya ce wa illam tuzkar lana fi hadithin wahid da a ce za ka bibi hadisai da suka zo lawajatta mutafarriqatan fiha to da ka samu waɗanda suka rarraba daga cin asa ala ta kuma qawluhu fi nafsi ma fi al'ada a to baka ji fadan annabi sama da yake cewa a game da kauda kazanta abin da zai fitar da mutane ba yace ne wa qad ja'ala hudus min al-iman mazan sama ya sanya shi wani reshi wani sashi daga cikin imani ku duba wannan aikin kaga tsaya ko kwalba ko bayan gida an yi a titi domin nan al'aza ɗin ba dole sai abin da zai haifar ma da mutane ya ji musu ciwo ba har da ciwon zuciya mutane su ga bayan gida a titi ran su na ɓaci to ka gani ka kawa imani وكذلك قوله في حديث آخر حكنا أولا حديث من ذلك alhayahu شعبة من iman. kunya tana ɗaya daga cikin gidajen imani kunya sifa wacce take cikin zuciyar mai ita da take hana shi aikata duk abin da ba a so ita ce ake ce mata alhaya'u kaga ya ce alhaya'u shu'batun ne eh? min al-iman manzo Allah sallama ya ga wani marra bi rajulin min al-ansar yansahu akahu fil da فقال له دعه فإن الحياء منه من الإيمان ya ganshi yana ma ɗan uwanshi faɗa akan imani na akan kunya yana cewa kunya ka tama yawa yanzu ga shi nan ka na rasa ka haka rasa wasu hakokinka kana kallo ai kaza kai ko baka samu ba in abinci ake rabawa a waje ka gaba a zo kanka ba saboda kunya sai ya tsaya a gefe sai an zo kan shi ba zai sake aha ban samu ba fa ko kuma ya tashi je ana rigima da shi na abinci bai yi saboda kunya misali to shi ne sai yana mushi wa'azi ne wai yana mushi fada yana cewa haba wannan kunya taka ne taka ta yi wa sai ka ce mace shi ne ce da'ahu fa innal hayaa min al-iman sai ka shi ai kunya tana cikin imani wa fi salih a wani kuma hadisin aka ce al-ghayratu min al-iman al-ghayratu min al-iman kishi yana cikin imani malam ba ya ce rawahu al-bazzar wa ibn battah fi al-ibana al-ibana al-kubra عن أبي سعيد مرفوعا بسند فيه مجهول الحال والحديث الذي فيه مجهول الهال ضعيف من أسباب البعث أن يوجد راو مجهول الهال وزما أنت وين الرواية وين ديكي أبنى أقوي حديثين باب الفتاة تسكت وسكت فأنا ما تنبنش فيش ka kishi kala biyu akwai kishi mamduha akwai alghairatul mamduha akwai alghairatul mazmuma kishin da zai kai ma ka dawo sai ka duba wayan matarka me za ka ce mata ka shiga whatsapp ka duba ka ga me ta yi ka duba wa ta kira wa ya kira ta alghairatul mazmuma sai ka je ka ga wani abin da ba shi kenan ba sai ya baki zai ki ɗau wayan masu mijinki ta duba suna faka idan shi ya shiga bayi sai ki leka ki ga wayan shi ne yake da wayan shi ba wanda ya sa al-ghayratu al-mazmuma al-hayatu az-zawajiyya tubna 'ala ar-riba wal-amana da ba kai da ita ba me yasa zaka je ka aure ta da ba ki da shi ba me yasa zaki aure shi ita ce ka'ida al-ghayratu al-mazmuma kenan ina ma ta shi ta tafi in ta tafi ina ya je ya riƙa haɗa mata yana haɗa waya da wasu a riƙa bibiyar mushi ta ina ta je shi ita kuma ta riƙa haɗa wasu ƴan leƙen asiri su riƙa nuna mata ina yake shiga dawa dawa yake hulɗa al-ghairatul mazmuma amma al-ghairatul mamduha shine ka kare mata karamarta daga cikin al-ghairatul al-ghairatul mamduha kakkaban mata ka kowa ya ganin ta shi ya sa inda za ka gane wawa wawa wawa ko uku shi ne mutumin da zai yi aure ne je ya hoton matarsa yana sawa a facebook saboda takarai ne wata ta ka buɗe ƙwanka ka sha wuya ka ce ƙwanka sannan wani ne zai buɗe ya gwaguya sannan kai ne ko maka takarai ita kuma saboda ya ce ke ji aji a sato tana ganin san da yake babu soyayya a ciki malamai suka ce daga cikin su tubbi akwai alhaya in kana san mutum za ka ga kana jin kunyar shi ya sa irin kunyar nan da budurwai suke da su da suna kunyar samarin a ce ta fita ta sai an kora ta soyayya amma na yanzu da yake na ƙarya ne ko za ta iya kiran shi ko ta je gidansu ko ta je ɗakin shirar sallah saboda wawu ya ne waɗannan fitilu ne suka zo alhaya'u min iman kuma suna haɗa da alghaira da alhaya tare su ba a raba su Allah shi ne fitar abubuwa ne da sunan sun zo sai Allah shi fitar wa firraji al-bazazatu min al-iman a wata riwaya kuma manzon sama yace albazada sabawa da rayuwa ta kaushi kada ka zama kullum kawai kai kaman kaman kaman dawo wata ka saba da rayuwar kushuna ka saba wajen haka nan ka ci a kama ka tuwo ka ci gaya yi yana cin bazaza haka nan kawai ka ci gayan tuwo kana da haki sai ka ce gayan tuwo za ka ci saboda ka saba ko ka ci shinkafa gaya Ina cin albazaza wata rana kawai ba ka ce sai ka ce bari ka haɗa shayi ba siga ba likita ya ce maka ba kawai ka haɗa shayi ka sha ba siga albazazatu min al-iman hadisi ne sahihi wa fil khamis husnul ahdi min al-iman a wani hadisin kuma hadisi ne ce cika alƙawari kyakkyawan cika alƙawari yana cikin imani al-imam shafi'i ya yi istinbati a wannan yake ya halatta idan ka ba mutum bashi ba kai ka dora masa bai dora maka wani abu malamai da yawa suka ce a'a ai ka'ida na cewa kullu kullu kullu kullu dainin jarra naf'an fahwari ba ko kullu qardin jarra naf'an fahwari ba duk bashin da ya ja maka wani amfani da bari mun gane ma da mamu shafi yana ganin ba zai shi bari ka ba mutum bashin dubu ashirin da ya tashi biya ko shi kenan ranar da ya zo zai biya dubu ashirin din nan shi kenan sai ya zo sai ya ya kama ka wasu dan karere ya kaza sai to gashi wannan ya yi husnul ahadi da husnul wafa'i sannan daga cikin husnul ahadi ne tsara soyayyar masoyinka ko masoyiyarka ko da ba ta abinda manzo sama ya rika yi kenan wata rana ana zaune kawai shi kenan sai sai a yanka tinkiya in aka yanka sai sai a je a rarraba ma kawayen na na Khadija husnul ahdi husnul ahdi min al-iman fa kullu hadha min furu'i al-iman duk wannan suna sirrar san imani wa minhu hadithu ammar daga cikin akwai hadisin ammar dan dan dan ammar dan yasir radiyallahu anhuma thalathun min al-iman abubuwa guda uku suna cikin imani al-infaq min al-iqta' ka ba da kai kyauta ko da kana cikin talauci al'iqta an tafi fi ziqin wa mashaqqatin min al'aish mun gani to yana cikin imani a wannan hadisin duk da hadisin akwai maganganu a kansa eh, akwai maganganu na farko dai kofi zuwa ga amma sannan na biyu a cikin akwai mu'tadil akwai wanda ya samu kuma an tabbatar da cewa yayi riwaya ne ba a da me ikhtilafi shine mutum tsufa ya kama shi baya iya tantance abubuwa ko ciwon mantuwa ya kama shi sai ya faɗi magana an jima kuma sai ya rikici shine ya samu ikhtilafi ya zama mukhtalif to akan tantance hadisi ko kuma dama ya saba yana amfani da littafi watan ko sai ce da ka je karanta to wajen badawa da kan nan sai ta kuskure mun gane kamar ma'amar ma'amar ibn rashid al-yamani ma'amar asalinsa ɗan yamen da ya tafi sai ya je masar ya je masar ziyarar mamarsa ya mamashi tana masa sai aka ji labarin ai ma'amar babban malamin hadisin nan ya zo masa ai kawai shi aka zo sai aka cika gidan mamashi shi ko ba yadda ya iya ya saba da littafi yake karantarwa duk mabiyatinsa a rubuta suke a littafi shi kana yuhaddithu an tariqil kitab shi ke nan kawai sai fara hadda sai fara sai rika ba da hadda sai rika ba da hadisi da ka shi ke za ka fi samun damuwa so da kamar yawancin duk riwayoyin da aka yi daga ma'amar ko dukkanin daga abas wanda suka karɓi hadisi a gare shi daga masa to malamai suna ba a fashi mun gane amma almajiran shi na yanan to hadisan su kuma sahihai <laughs> mun gane ko to akwai ikhtila wanda ya sami ikhtilafi a cikin hadisi أثري والإنصاف من استنى كان من يهمك أنك عادلش إذا شمع الإنصاف من نفسك شيني خطايا عمتينك خاصة إياك تكوش وبذل السلام على العالم استنى da yin سلم ga mutane ga baki dai duk wanda ka gani ka ce assalamu alaikum hadisin da ya inganta shi ma yana da daga cikin ثم الأحاديث المعروفة عند ذكر كمال الإيمان sannan kuma akwai hadisan da manzo Allah ta sama ya ambace su an san su inda zikir kamalin imani wajen ambatan cika imani ina Kala a lokacin da ya yace ayyul khalqi a'zamu imana waye a cikin mutane su girman imani faqilan malaikatu sai aka ce ai malaiku ne ثم قيل نحن ya رسول الله sannan sai sahabbai suka sake cewa aka ce suka ce ce mu ya ma'aikin Allah mu sahabbai kenan فقال بل قوم يعتون بعدكم sai aka ce manzon sallama ya ce a a mutanen da za su zo bayan ku ne akwai hadisin da ya zo ba da wannan sigar ba amma wannan ba ta inganta wannan siga ce ba. akwai hadisin da ya zo ya tabbatar da cewa manzon sallama ya ce Allah ya ji kan sahabbansa suka ce alasna ashaba ba mu sahabbu ba sahabbanka bane sai manzon ya ce ku sahabbai na ne amma humul ladina amanu bi wa lam yarawni su ne wanda suka yi imani da ni ba su ganni ba mun gane wani yana daga cikin fada'il da mutaakhiri wanda suka zo daga baya suna cikin su inda dai mu samu falalar ganin manzon Allah ta salama ba sai man sama ya lallashe mu ku yi hakuri kuma kuna da matsayi amma ba mu kai sahabbai ba sahabi fa zakara sifatahum sai ya ambaci sifarsu ومنه أيضا قوله إن أكمل أو من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا أتيك أكشي daga cikin mutanen da suka fi imani to akwai wanda ya fi kyawawan dabi in ka kyawawan ya sau da ka wanda dabi'un nan wajibi ne mu zama mun yi su alaƙatu da wajen sakin fuska ga mutane sannan kaful aza kakka cutar da kowa sannan bazlun nada sannan kyauta eh, sannan in da aza in an cutar da kai ka jure in ka tara waɗannan manyan manyan sufofin guda hudu da su ne ake cikin husnul hulki ko alhulkul hasan balaqatul waje, sakin fuska kar ka zama abusan kamtsarira kullum aka ganka kamar sa fuskar shanu zama da an ganka an ganka murmushi gare ka sannan na biyu ihtimalul adha in an cutar da kai ka jure sannan ba kaful adha kaka cutar da kowa sannan sai baglul nada sannan can talaqatul wajhin kakka zama kaman al'asadi idza ra'aita idza ra'aita niyab al'asad baridatan fala tahsabanna al-laysa yastashi kakka zama kakka zama irin shi kakka rika murmushin zaki naka cinye naka kashe mutane وكذلك قوله لا يؤمن الرجل الإيمان كله حتى يدع الكذب في المزاح والمراء وإن كان صادقا كما فتن تدعك شيء من ذلك السماء يا شيء شيء ما إسناد أقيم جندنو أكن سع شيء ومن ذلك لا يؤمن الرجل الإيمان الإيمان الإيمان كله mutum ba zai imani cikakken imani ba hatta ya da alkazi ba haske ya ba karya filmi zahi a ba ba almiza ba ita ba a ta halatta a laraba musulunci ana tuwa almiza ana tuwa almuza ana tuwa almira ana tuwa almira ana tuwa almuza ana tuwa almiza ana tuwa almuzhu ba ba ana son ta zama ta gaskiya shine wani al'amash rahmatullahi alaihi wani yanzu ya tabbe shi ta ala gafa ta malam idan zan shiga an ce in za a shiga bayan daki ka a kalli alƙibla ka a juya ma alƙibla baya to idan zan shiga kogi in wanka ina zan kalla sai ce ka kalli inda ka aje kayanka ka gani za mizan riwayar da ake ruwaitowa duk tana da rauni a jama'a mutum ya ruwaito ta cin sunan ya ruwaito ta cin ashama'il na tsohuwa da ta zo ta ce ma manzon sama ya ma'aikin Allah ya mun addu'a in shiga aljanna za'if ya ce riwaya amma dai ana kawo ta istinasan la tashhada sai ya ce mata ai tsofi ba su shiga aljanna kawai sai tsohuwa ta fashe da kuka manzon sama ya ce ha ba yanzu ki shiga aljanna haka wani daɗi zaki ji Sai sai an mai da ke budurwa da lafiyayya sabuwa sannan za ki shiga aljanna faja'alna hunna uruban to kare shi ne wannan ko sai ta kama dariya to wannan ne za ya halatta manzon sama yumazih wala yaqulu illa alhaq annabi yana yin ba amma ba ya faɗin komai sai gaskiya kaga yanzu da wannan riwaya ta inganta ai gaskiya ce yi mata ko manzala su sama ya kama wani akwai wani ba kauye da yake zuwa daga kauye in ya tashi sai ya zo manzon sama da kayan kauye shi kuma idan masu zai koma sai manzon mai sai mashi kayan birni ya bashi shi ne sai mutum da sai ya faɗi sunan su sai ce huwa badiyatuna wa nahnu hadirun shi ne kauye mu kuma mu ne birnin sa wata rana masu sama ya rufe mashi ido a kasuwa haka yana motsi manzon yana man yashtari hadha al-abd man yashtari hadha al-abd a huwa lita abdin lillah wa zai ce wannan bawan ai kaga bawan Allah ne sannan mun sune yana nufin manyan shari ai manyan tsiru wa zai kwace shi daga gare ni <laughs> ka gani ko la yaqulu ila al-haq to mizahu ya ala alba'a amma ka al-kariya shi sa suka ce ba'a na da na na na da da sharta da cikin shartan ba'a ka al-kariya sannan kai ya zama aibanta mutum ne irin ba'ad da za a zo ana wani mutum fuska shi ta rika sauka in yana shi har ya koma ya fara mai da martani ko kuma ya fara bugu وقد روى مثله وقد روي مثله أو نهوه عن عمر بن الخطاب وابن عمر أرويت فتنقل شيء ونا ثم من أوضح ذلك وأبينه حديث النبي صلى الله عليه وسلم دقت شنكم وندي وكيلي أو ذن سبا كإيماني فدن ألسون في الشفاعة يتي هنا قال فيخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان sai a fitar a cikin daga wuta mutumin da ya kasance imaninsa bai zama bai wuce kwaye sha'ir ba sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama da ake da shi mafi dabbobi suke ba wa burratin min iman ko kuma gwagwadon kwayar alkama burru wa misqali zarra ko kuma gwagwadon kwayar zarra misqalu zarra ko kwayar zarra mafi kankanci wa illa sulin mala albani yace kazal kazal aslu muhammadun dubu yace haka aka faɗi wannan sulin din ko kuma sadin wawun lamun ba'u ba a san me ake nufi da shi ba a cikin rubutu mu ma mu tsaya haka gane wa min kun ga wancan hadisin yana nuna ne hatta mutumin da imanin da yake kaga yana nuna imanin alama rasu wa ala darajat shi ne wannan shi ne lokacin ku? insha Allah mu Allah shi 一定完成任务。